Kalangu, studio Kalangu. Ko shakka babu studio Kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mamada ne dauke da labaran amma da farko ga muhimman kanan nasu. Rajistan 'yan Nijar da ke waje da kuma binciken kirgam na daga cikin batutuwan da aka tattauna a zauren kwamitin tattaunawar siyasa na CNDP a jiya a yamai bisa bukatar jami'in siyasa 'yan baruwanmu. Gaban barnar ambaliyar ruwa da aka samu a shiyar yamai ta biyar waɗanda lamarin ya rutsa da su na jira har yanzu taimakon gwamnati a ciyar mai garin ƙauyen Lamurde. a yau kuma muna tare da dalil mamman aji shugaban tawagar medecins san frontiere a nijar kan batun aikin cibiyar kula da ɗaukar nauyi masu covid-19 da ke nan ya yamai shine rahoton mu na musamman To madalla yanzu ga labarin naku ɗaya ina bin ɗaya bisa buƙatar jami'in siyasa 'yan baronmu wata ganawar musamman na kwamitin tattaunawar siyasar CNDP ta gudana a ranar jiya a Yamai. Batutuwa da dama ne aka taɓo musamman batun rajistan zamani na 'yan jar da ke waje da batun duba kirgam da kuma maganar tsarin zaɓe abinda Lauli Mato Nasiru shugaban CRDN zamani mamba na kwamitin zartarwa na 'yan mu ya ce a cikin rahoton Rakiyatu Abdurrahman. Mun tattauna da kyau, amma zancen rubuta mutanen da suke kasashen waje ba ta samu magani ba. Sun yi dibi da wannan harkar cutar ta corona. Da an samu dama kaɗan, Seni za ta je kasashen waje ta rubuto mutanen Nijar waɗanda suke can. Mu muna ganin yanzu ma rubuto mutanen nan da suke kasashen waje yana yiwuwa saboda cutar corona ta rage wurare da yawa cikin duniya. Zancen na biyu shine zancen binciken cikardu. Da suna so su ba da cikardun nan kahin sati guda. Muka ce ya kamata sai an yi bincike kannan a bada su sun yarda da wannan zancen sannan kuma mun tattauna bisa zantuttuka da yawa kamar zancen yadda ake zabe muka ce abin da zai agajin demokrasi gane ma juna ne bisa tsarin zabe guda kuma wannan tsarin shine wanda yake diba abin da zai ke saura ba wanda yake diban wanda ya fi karfi ba. An yi bikin ranar tunawa da yarjejeniyar Geneva a yau da safe da ake bikinta a kowace ranar 12 ga watan Agusta daga masu ruwa da tsaki da ke bunƙasa 'yancin jin kai na ƙasa da ƙasa. A cewar Romaric Ferrero, mamba na mai bada shawara ta fuskar shari'a na ƙungiyar Kuraruji a Nijar makasudin wannan haɗuwa shine na nazarin batutuwan 'yancin jin kai na ƙasa da ƙasa da ke gaban ƙalubale a cikin rahoton Olivier Asugovavi. Bikin zagayowar cikon shekarar yarjejeniyar Genève rana ce mai mahimmanci ga dukkan tsarin Croix Rouge. Shi dokoki guda fudu wannan su ne tushen kariya ga wa'anda yaƙi yake tabawa. Tun shekara ta 1949 aka yi su, amma har yanzu suna aiki da yadda yanayin duniya ke tahiya kuma suna ci gaba da zama tushen dokokin duniya na tallafi ga yadda harkar yaƙi take tahiya. Abin da ake nema cikin wagga ranar tattaunawa shine dibin wuraren da adda kwai aiki a cikinsu cikin dokokin duniya na tallafawa game da yanayin yaƙi wurare waɗanda suke son ci gaba da yin kama da yadda yanayin lokaci yake. Fassarar Almustapha Bakin Bature mazauna shiyar Yamai ta biyar na ci gaba da fama da ambaliyar ruwa tun yau da 'yan kwanaki gidaje da gonaki ne da ke kusa da kogin isa ruwa suka tafi da su a cewar mai garin ƙauyen Lamurde mutanen da matsalar ta shafa na ci gaba da jiran taimakon gwamnati. Kaununga Wahama na mai garin Lamurde a cikin rahoton Olivier Asugubavi. ba mu da wani gona sai dai falan shi ma ruwa ya cinye shi kun ga ruwan nan ko har yanzu bai wuce ba abinda an ka suka ya mutu duka ka san in mutum ya gani gona bai daidai ba ka san yiwa matsala ya zo cikin kwakwa ruwan nan muke har yanzu yana nan yana shiga gari muna tare muna tare kullum ko ruwa ya shiga cikin gidanka sai dai ka bar shi wurin nan ya zamna hal ya buse ko ba hanya ka san gari mun nan sofin gari na ba su da gwata ba su da komi ko ruwan da ya zo cikin gidansu ne yana busewa saboda ba iyaye ya bude ya faɗo ma wani akwai faɗa kasan zaman tare yana da wuya Kwainunga kenan hama a cikin rahoton Olivier Asgobavi. Mu tsaya kan barnar da aka samu a 'yan kwanakin nan ko ce a makon nan baya bayan nan a nan Nijar kafin mazauna gabar kogin Isa gonakin noma ne na da ruwa suka cika gaban wannan matsala Alasan Siddo sakatare jiran na kungiyar masu aikin garake na Nijar FCM Niya ya ja hankalin manoma bisa ga yin hattara da kuma neman taimako duka a cikin rahoton Hawa Usman. In aka ce aikin ke kullum bakin ruwa ne, bakin isa wajen gulabbai ko kuma bakin tafkuna kuma gaskiya game da cika da isa ta yi ruwa sun shiga wurare da yawa masu garake yanzu da yawancinsu suna bisa madatsar ruwa bakin ruwa saboda kare gari ruwa wa'anda suke kusan ruwa saboda yanzu wajajen shibka duka ruwa ya cinye su ana neman kare gari ruwa da farko dai mun wayar da kanuwan masu garake saboda su san wararen da ruwa yake iya cinyewa sannan na biyu da ruwa suka fara cika wa'annan wurare mun je wa'ansu wurare mun je hattawa da zander. yanzu muna kira ga masu mulki da da masu ba da tallafi saboda masu hali su taimaka ma mutanen nan. Ruwan kogin isa da ke baciya lokacin damina da kuma ke janyo ambaliya da ɓanna zai iya kasancewa wani tushen alheri ga ƙasa idan waɗannan ruwa aka kula da su kuma da kyau a cewar mai nasara ibrahim injiniya na ruwa a ma'aikatar erd ruwan da ke malala a lokacin ruwan sama ana iya tattara su da yin amfani da su a fannoni daban-daban a lokacin janyuwarsu a cikin rahoton makutar hamadu mun gani ke kamar karhin ruwa da ke sabka yana ƙaruwa kuma daga wani bangare mu duk ta zaizaye kenan babu wasu ciyawu babu yawan itace da ke hana ita ruwan nan su yi gudu kenan duka ruwan nan sai su tattaru su zo su shiga cikin babban isa kenan babban isan nan shi kuma akwai ruwan da yake iya ɗauka da sun wuce wannan ruwa sai su hito su yi ambaliya ina ga nijar cikin fannin abn kenan muna cikin wani tsari na kasashe masu raba wannan kogi ya kamata a ce an yi wani tsari wanda za a dora aje wannan ruwa a sanyan matakan da aka dauka a dora aje su saboda an kai lokacin da rishin ruwa ya samu kuma wannan ruwan sai a hiddo su a yi amfani da su Ba da jima'a ba za a rage samun rikici tsakanin manoma da makiyaya a cikin jihar Dogon Dutse yankin Doso. Tashar janyo ruwa biyu ne ake ginawa domin rage matsalar samun ruwan sha ga dabbobi da kuma kaucewa sabka kudanci da wuri-wuri. Magudini Alfa magatakardan dindinduna kwamitin kula da harkokin filaye ya yi tsokaci a cikin rahoton Abdulaziz Danyuma. A cikin gunduma dogon dutse mafi yawa dangance da sakin gonaki idan muka haɗu da makiyaya muka tambayi makiyayan bisa wace hujja suke saukowa da wuri kafin a saki gonaki sai su ce muna saboda matsalar rashin ruwa ne. Bisa wannan matsalar mun nemi abokanin hulɗa masu hannu da shuni don su yi muna famfunan motsatse na ruwa a farin gemu tuni an yi famfon duka mutanen da suke zagaye da wajen basu da matsalar ruwa a yanzu sannan mun yi famfon motsatse a karki a cikin karkarar dan katsari yanzu muna da famfunan wurtsatse guda biyar a cikin gundumar dogon dutse ina ganin abun zai wadata don magance matsalar ruwa da makiyaya suke magana a kai Fassarar Muntari Muhammadu, Plifor avec le lait maternel wani kamfe ne a kan shayarwa da nonon uwa da hukumomin kiwon lafiya na Nijar suka kirkiro a cewar daraktar harkokin abincin gina jiki wata dama ce ta bunƙasa shayarwa ta nonon uwa kaɗai ba tare da ruwa ba ga jarirai har zuwa masu watanni shida domin isar da wannan sako halartar kowa ta zama wajibi madan jallo hamsatu jakite a cikin rahoton salamatu kadiri. Wani kamfe ne da ya shahi kowa da kowa, 'yan siyasa, uwaye mata, 'yan jarida. Kamfe ne wanda a cikin shi ya kamata kowa ya kawo tashi gudunmawa. Yau mun gaito 'yan jarida ne ga baki ɗaya na gwamnati masu zaman kansu da kuma masu rubuta jarida. Don mu shaida musu abubuwan da muke son tsarawa don su masu kawo tasu gudunmawa. Saboda duk abin da zaka yi sai da 'yan jarida tunda su ne za su kai labari nesa. Shi yasa muka tara su su a yau don mu nuna musu inda muka dosa saboda kamfen zai kana tsawon shekaru uku kuma muna bukatar kokarin su don mu ƙara bunƙasa tsarin nan na ban nonon gaba tsantsa ba tare da an haɗa da ruwa ba. Kowace shekara ɗalibai masu hikima na yankunan Nijar guda takwas ake gayyata a nan yamai domin wani shirin da ake ma taken Tour d'Excellence da aka fara a ranar jiya. A tsawon mako guda waɗannan ɗalibai za su amfana da horo da ziyarce-ziyarce domin ƙara ilimi na kafa masana'antunsu a nan gaba a cewar shugabar wannan kamfe da ke karo na biyar Rabi Arzika ta yi ƙarin haske kan wannan biki a cikin rahoton Olivier Asugubavi. le taux d'excellence Tour excellence wani tsari ne da muka girka don bunƙasa al'amuran kamfani. Bana shine karo na biyar. Ganin cewa an buɗe jami'o'i a cikin sauran jihohin ƙasa ya sa muka fitar da wannan tsarin na Tour d'excellence don ba 'yan makarantar damar su san juna ko da ba su a cikin jiha ɗaya. Wannan zai nuna cewar tamkar suna makaranta guda ne. Gurin Tour d'excellence shine buɗe idanun matasa tun da wuri saboda su ne manyan gobe. Shekaru biyar da muka girka wannan tsarin na Tour d'excellence. Yau ina jin daɗi ganin cewa yara sun mai da hankali sosai don na nuna musu cewar idan sun yi kokari sosai za su kasance a cikin tsarin na da excellence a gani na nuna hazakar da yaran suka yi shi kaɗai ma wani ci gaba ne Gora sannan ki muke labari. Yauwa gora ke dai shiru ne kawai. Ai gora, kwarar shirin ma da wani zancen. Ni akwai wani zance da nake so na yi miki. Ya sha mini kai, ya hana ni sukuni. Subhanallahi gora, To zo mu zauna mana. Ai jiya zan dawo gida na shiga faba-faba sai na ji wasu mata suna hira. Ɗayar na yi wa abokiyarta bayani a kan bambancin da ake nuna wa 'yarta a cikin unguwan nasu da yake 'yarta ta likita ce. To me yake damun su 'yan unguwanni? Wai duk cikin tsoron cutar COVID-19 wai tunda tana cikin masu kula da marasa lafiya kenan tana yiwa ita ma ta kamu da cutar. La rika lahu kai wannan abu babu ma daɗin ji gora. Ko da yaushe cikin kuka take ta ki ci ta ki sha ta ma fasa zuwa wajen aikin na. Bai kamata a ce mutane suna tsoron likitoci ba. Abin da ya kamata mu yi shine mu bi ƙa'idodin tsaro. Eh mana gora sai mun haɗa kawunan mu. Mun kiyaye ka'idodin kariya sannan za mu bayar da wannan cutar. Wannan saƙo ne na Studio Kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa. yanzu sai mu na musamman domin tallafawa gwamnatin Nijar wajen yaƙi da cutar annobar COVID-19 ko coronavirus ƙungiyar medecin san Frontier ta kafa a nan ya mai wata cibiyar kula da ɗaukar nauyin masu COVID-19 yaya wannan cibiya take aiki dalil mamman aji shugaban tawagar medecin san Frontier a Nijar ya amsa tambayoyin Rukayatu abdulrahman. A ah, abin da ya shafi lamarin Nijar a cikin gaggawa tare da ban hannun ma'aikatar ministan kiwon eh, lafiya. A nan ya mai mun gina wata cibiya ta karɓa da kulawa da masu cutar COVID-19 mai ɗauke da gadaje eh, hamsin, kuma ɗauki nauyin marasa lafiya 30 daga cikinsu 28 sun samu lafiya. Sauran kuma an mayar da su ofital da reference saboda samar musu kyakkyawar kulawa. A yanzu kun yi batun cibiyar da kungiyar MSF ta girka. Shin ko za ku iya bayyana mana yadda al'amuran suke? Yaya ne ake ɗaukan nauyin 'yan malatin? Muna tafiyar da wannan euh, cibiyar ne tare da ban hannun euh, likitar Aminu Bubakar Jadu. Wajen yana da kimanin bangare 150 da suke tafiya tsatsaf kun ba tare da dogara da wani ba. Tun da farin mun tsara mun kuma duba irin marasa lafiyan da ya kamata mu karba. A nan kuma duka marasa lafiyan da ciwon ke da bukata buƙatar kulawa ta musamman, balle ma waɗanda sai an taimaka musu wajen lumfashi sai mu aika su hospital da reference. Amma waɗanda cutar bata tsananta sosai ba jikinsu suna samun kulawa a nan. A yanzu ya ne ake ciki ganin cewa a 'yan kwanakin nan adadin 'yan malatin na coronavirus na ragewa. Haka ne kuma hakan ya yi kyau ga Nijar. Yanzu haka muna ta tattaunawa da ma'aikatan ministan kiwon lafiya akan ya kamata a rage jami'an da ke wajen cibiyar da kuma ayyukan wajen. Da yake yanzu babu marasa lafiya sosai. Mun ɗan ƙara lokaci ne saboda buɗewar iyakoki da aka yi tun ɗaya ga watan Ut. Muka ce mu bari mu duba mu gani saboda tana yiwa a samu wasu. Aristide Dotroka. Wani tsari ne kuke da gurin girkawa don ƙara ƙarfafawa gwamnatin ƙasar Nijar ƙwarin gwiwa wajen ci gaba da yaƙi da wannan annobar? Za mu ƙarfafa hanyoyin wayar da kanun mutane a ƙauyuka da nyamai da ma sauran garuruwa, saboda yana da kyau al'umma ta gane ta kuma san yadda za ta rayu da cutar. Kuma daga an kiyaye euh, dokokin kariya sa takunkumi zai taimaka sosai wajen rage yaɗuwar cutar. Lalle abun yi wajen rage cutar shi ne wayar da kai a ƙauyuka da ma baki-baki. To a gaida Fanta Shamsu da Hawa Usman duka-duka da haka ne muka zo karshen labarin namu daga nan studio Kalangu a huta lafiya.